Kai, kun kai ne anan? Kada ka tada hankalinka, matsala ce ta kawo ni. Yadda nake girmama ka, bai kamata ka mun haka ba. To da me da me ka rubuta? Idan kai tsaka tunani ma, ba wasu laifuka nake aikata ba da ka je ka buga a jarida. Inda ce ka fuskance ni, da ba za mu dinga cece ku tsakani na da kai ba. Duk abin da na rubuta daidai na yi. Barazanar ka ba ta sa in canza ba. zalincin da kake ta mutane wannan shine na karshe ba za kuma yi ba da zarar wannan labari ya fita shi ke na karshen ka ya zo na san idan ya fita tabbas karshe na ya zo mana sai dai kafin nan ka hango naka wai ba ma sai ka rayu ba Kai! kai kai kai kai

Ina jin tsoro ni dai. Baka tunanin za su iya ɗaukar mataki a kanka? Azzalumai ne 'yan daba kuma kai ma ka sani. Wai tsoron me yake ji ne? Eh? Wannan abin da na yi masa ba kyale shi za yi ba hukunta shi za yi. Na san tabbas hukunta shi za yi. Amma baka tunanin zai iya fitowa? Kai, to eh, ya eh, eh, abincin? Um, kaga, kan mu kasance masu jin tsoro. Kaji? saboda tsoro ko kadan bai dace da zukatanmu ba a yaushe mu dinga nuna jarumta shine kada ka kasance mai jin tsoro a rayuwarka ka gane yau wato bude bakin ka ciko hun wayo mijina baba kai ku cika min baba kai baba ku min kenan fa na fito eh? ba kai ne kasa 'yan sanda suka kama ni ba to ya su da kansa suka cika ni 'yan sandan ma mutane na ne ba abin da ke tsakaninmu da su na kana kallo na ko kiran su kuma yi za ka iya yin kururuwa ka kira 'yan sanda wannan karin iyon ka ko karfin ka ba abin da zai amfana maka sai abin da na ga damar yankewa a kanka wai baka jina ne in ce ka kiran su ko me bata sunana ma kawai mutuwa ce maza mana maza ka kira su mana na yi matukar mamakin ganin yadda ka shiga abin da ba ruwanka sai na sa hukunta ka madada a iya abin da kai mu hukuncin da ya dace da kai kenan zan ajiye tarihi kan kai dan na mai sha'awar yin haka shi wanda na sheke buga labari kawai yayi a kaina kai kuma sai da ka mika ni wa 'yan sanda <laughs> ta shine ɗanta ya rasa mahaifinsa ga mahaifiyarta sama halin da take ciki likita a taimaka masa babban taimakon da zamu mai a ka kuɗi kawai mata aiki ba abin da zan yi bayan wannan likita ba mu da wannan kuɗaɗe da za mata aiki a taimaka mai ka taimaka kai hakuri ba abin da zan yi likita likita ya ce ya zama dole sai an yi wa mahaifiyarka aiki sannan za a ceto rayuwarta ba ni da wannan kuɗi yaro ba ni da kuɗin da zan iya ceto rayuwar maman ka ba da su ba sai na rasa ne su ba taimaka mana kawo kada mama za ta mutu kawo idan mama za ta mutu kawo ba zai yi na zai taimaka ya abu ba babba ka kawo mana ɗauki ya abu babba Raj, Raj, an samu wani zai biya wa mamanka kuɗin aikinta. Wannan mutumin shi ne zai biya, amma idan ka yadda za ka bi shi. Zai bada kuɗin aikin da za a yi mata, da kuɗin kula da kai da karatunka. Zan biye shi. Raj. wannan mama. Zan je na dawo. Wannan shi ne wanda ya biya kudin aikin mamanka. Raj, wacce na zaunan shi ne wanda ya biya kuɗin aikin mahaifiyarka kuma zai biya kuɗin karatunka sai dai shi ma yana da bukatar abu a gurinka yana da yaro wanda yaro ya ɗauko bindiga ya harbe mai gadin gidansu mutane da yawa sun ga lokacin da wani abu ya faru kuma sun kasance shaida Abinda ake so ka ce kai ne ka aikata me yasa mama mu ta ji mutuwa za ta yi. hakan ne sa ya biya kuɗin aikin mahaifiyar ta kai kana son mamanka ta ci gaba da rayuwa to ka maimaita dukkan abin da aka gaya maka yanzu nan me ka ce za ka faɗa ko ko dai a fasa aiki faɗi ko kuka ce na faɗa na san kana son mamanka ta warke ko mm. kuma kana so ka ci gaba da rayuwa da ita

কথা হারিয়ে মা ভেজা চোখ ধরে রাখে শুধু বা কান্না দিশাহীন চোখে খুঁজে যায় শুধু খুঁজে যায় কি আশায় এ শহর বড় কেউ না তাকে জেগে থাক মন চেনে না আমি তার

koi murnan me kana da yau eh abin ba sai kwatanta ba ya kake ji lokacin da a kara ma matsayi a wannan gida eh, eh, eh, eh ko za ka juya mana kuma ai ba matsala matsala kafta kawai kaga idan ka sake dawa cikin wannan gida ka rere kasoshuwan ka zan yi maza ka ware shi kuma ka tani ta kawai ta kurawa ce zama ne zara ma nan daga tana zuwa a tabbata da kuma yi kai iya na kana rike katare ka kuma ba dole rike ba ba abin da yake mun sai sabar bada ta kullun wai ba yau ne zan bar gidan nan ba Hai ko ba yau bane yau zaka tafi dan ka takura mana ga gane eh. amma ka sake dawowa sai ka ja sabar bada alfarma daya yau ce na karshe da kai ne da kai ka bani dan sabar bada kai an fada mana din gurin wasa ne tafi mana me kamata ce kamun wannan korar ba kamata ya ka tsaya masasanta yau ranar rabuwa kai ba za ka tafi bane ko me shikenan in zan fiye ce kawai eh kai ne kawai za ka an tayo ka san mu kun suwaye da fara ma kai ya kamata fara tambaya kai din wane ne ka san nan din ina ka shigo eh maza ka faɗa mini kai din wane ne wannan ko da ma ne da alamu fa kai waye kai ramba matukar kuna son ku rayu dole ku yi abu daya kun san abin da zan tambaye ku ku gaya min kawai ko ku samu gagarumin matsala. Ina mai gidan ka ta shaki. Ni ba ɗan sanda ba ne ba. Ba kama shi na zoyi ba. Ɗaukar fansa na zoyi a gurinsa. Mahaifana ya kashi. Kuma babu abin da zai hana ni ma na kashe. Wai mai gidan namu za a kashe! Eh? ina sigarin da nake sha kuma eh kamar an buga mun goye ka baki ya kare sai wancan yaushe zo kuma eh shine wanda ya karya ma baki shawara ɗaya amma fece daga nan so ta kai mu ga haka ba amma kai ne ka janyo ina ko tiya mai gidanku eh, to wai me mai kai ni me kai ni taraka ban taba sani da gigi bane sai wannan karan eh. ba za ka faɗa ba eh. sai na maimaita Ka yi hakuri kuskure aka samu ban san ko kai wane ne ba wanda kake nema yana garin bangkok baya gudan da sa a ƙasar Indiya. sai dai yaran mu kawai ina fatan gaskiya ka gaya mu domin idan ta zama akasin haka hukuncinka nan kawa biyu zai yi Khuda hmm. hafiz kamata ka keken kalasis saboda ana samun matsala amma zan daga ma kafa kawo hamsin kawai yanzu eh? to ai kai ne kaga eh, kace kawai ka zama da wani lokacin yawa yawa gashi me wani din a da rashin daga ce samu maka mana shine a ciki ko ban gani ba a wani gida Eh. a ah, to je ko mu to yi kana kalima kuma ka tabbata nan ne kamar dinar din ne. Eh? Tun na rufe rabona da nan, sai nake jin kamar nan din ne. Inda gaske? Eh. Amma mu je mu ci gaba da tambaya. Kada ka damu, ina da tabbacin za mu same shi. Eh, Boshi, yanzu kam na tabbatar wannan ce unguwar. ga can eh, eh, filin wasan da muke zuwa da muna yara Laga ma wannan gidan Iya eh, <laughs> wani ne ma gidanmu kai <laughs> kaga. Eh nan? <laughs> Wannan shine gidanmu. To mu je mu tambaya mana abin da zai bi. To mu je mu gani. Barka da anti. Barkanka. ba nan bane gidan Malam Shami ba. Malam Shami wanda wasu 'yan daba suka kashe dala matarsa nake mata tana ina. Mu ma gaskiya baki ne bamu daɗe da dawa nan gidan ba. Ban san asalin mai gidan ba. yayana shi ne wanda ya sayi gidan nan kai ka zo ka zo na cikin mota ka fito mu tafi mana mu je kaji to ina mata ta shiga zaman ganin ba shi na wani amfani ka zo mu je kaji idan ba mu shiga ba tashi da su mu je ka taso mana mu tafi ka taso kai can za mu je mu je Madam, ah? ina ne ofishin Raju Babu? Bila wacan. Eh kada ka damu, zan kira kan anjima. Ina da ina shirya komai. Eh, Raju Babu. Zan kira ka. Ba gane ni ba? Ka tuna lokacin da ka taimaki mahaifiyata a asibiti. Ina mamata take yanzu. Raj. Raj. yaushe ne ka fito dana jiya na fito ina mamata ita kawai nake son gani tun na magarkama ba abin da nake banda tunaninta ka taimaka ka gaya min ina zan ganta tana ina ne eh, eh. kada ka damu mu je bayan bayan tafiya ka magarkama an yi wa mahaifiyarka aiki an sai ta samu lafiya ba dai wani abu ne ya same ta ba bayan wani abu bayan wani abu mahaifiyarka ta rasu Dana, ta abinda kai akan mahaifiyarka kenan ya tashi a banza, saboda kai idan ita gashi bata rayu ba. abin da ya sa ban faɗa maka ba tun a lokacin da wannan abin ya faru saboda ganin cewa a lokacin kana ɗan ƙaramin yaro ne bai kamata ce na faɗa ma mutuwarta ba ina neman gafarar abin da na ma ka yafe mani yanzu abin da ya rage min kawai shine na zo na tafi bangkok eh, bangkok me za ka yi a Bangkok? Ka zauna a nan, ni zan nemo maka aikin da za ka ringa yi kaji. Ba ni da aikin da ya wuce zuwa Bangkok yanzu a rayuwata. Raj, yin fasfo ɗin zuwa Bangkok ma yana da wahala. Za ka daɗe kana nema in baka samu ba. Idan kana buƙatar fasfo dole sai jami'in sanda ya samu hannu. Yalla bai, in dai sa hannu ne. Muna da babban alaƙa da shugaban kurkuku kuma na san zai sa mai hannu. Shi kenan to zai samu. ina so ka kula sosai wurin shiga wannan gari saboda wannan karin shi ne shiga kana farko ba damuwa sai an ma na gode na tuki bane komai ka na ce idan da ya shege wani kuma ba aikin manza mata ce da Allah me ce to na ruwana sai me kenan kowa ya dace ku ta yi idan kuma ina son ta fa kada ka ci mata mutunci a cikin mutane ai kenan tun da kaga dai ni ma na riga da na hakura kai ma kamata yi kai ma ka kyale ta me inda ka hakura ni ma na hakura kyakkyawa ce da ai kenan sai mu je ka mata mun da ke zuciyarka eh, kai ko ta mai laifi kai mu je ba ce ma aikin banza shi talaka kullum ba yi da bakin ciki sai na mai kuɗi a ko da yaushe sa haka take aikin banza abu ɗaya kamata a ce na yi kawai shine in samo masu ni ka ɗika kati masu fasan mudawa a baba wani kuma masu tsaro zaka haɗan da su barin komai ba sai dan tsaron lafiya ki a cikin al'umma wani zan komai ya dinga taɓa ki a sai kina cikin tafiya sai mai tifa ya buga miki to ai ke ce baki da gaskiya haka kowa zai faɗa Yin labai na bai cika ko da ta suke talaka ba abin da zai faru. Yanzu ko shi ma gane abin da nake nufi. Daga wannan lokaci za ki taka koma waye. Ki sa taya ki murje kowa wuya. Ba ka faɗa ba ya zuga ka. Wani katon tulele da shi ba shi da basira sai ta wuka. Tabbata mu ban hankali. Kai. Uban me naji kana cewa. Eh, abin da gama da shi na maimaita mai da ta masu ke talaka ba abin da zai faru. Ita nake zagi na kai. Ashun kin san menene abin da zai faru ki manta da komai kawai. Magana tsaron nan ta tabbata. Wai magana tsaron ba so duk inda zan yi kana haɗa ni da wasu saboda ba zan samu sakewa abin da nake so na yi ba kada ka haɗa ni da kowa iya na ga yarinya na tafi ni bala'i ko me gamar ta kace warkon ranar sunanta wanda ka kira min wa DCP wanda ya bata mata na ya kamata a mu ko shi wane ne wata irin magarka ma ya kamata ce an garka mai yi menene ba ka ta ciki sai ya kaga gidan eh? ya bai kyau fa eh, eh. mu zauna eh. wannan ina jin yayinta ne ya ki ga kai wane ne wannan ka kama mana wace ce wannan kuma ta rufe min idanu ma zan faɗa ba sai ne ka canki ko wace ce canki-canki-canki. wai ba za ka canka ba ki haƙuri mam ah, na kasa gane ko wace ce ke ke ke da wane ne kuma ba yayinki bane ba wannan Wai na yi masa magana ma bai gane kowa ce ba abin ya bani mamaki. Kai, wai ka manta da ni ne? Ka manta ni muna wasa taron? Kai, wai kai ne ga baki ɗaya ka canza haka? Ka manta da wannan abin eh ka manta ne? Waƙar da kake yi mana? Ah, Madu, ba fa shi bane. Kai ka ji wani abu. Shi din ba ɗan uwana bane na ce. Oh, Oh, oh, oh. Can't Gang. amma abin ya masu ka burge ni ba zato ba tsammani kawai sai ka ji an kwamaye ah, ma idanu abin ya burge ni daga kwanan na yi mamakin ganin ki fahimci kika so. Ah, barka dai kawo eh. dama gurin ka na zo shikenan to ku hau mu kun ji hai maman ta ku tana sama ku je gurin ta oh, oh. Eh, barka da yalla bai barka ka dai in kwashi albarka ne tsaya daga inda kake ina eh, gode ka ji ina jin ka yalla bai wani taimako ne nake nema a gurinka biza ta zuwa bangkok nake son ka samun hannu ka taimaka min na san abu ne mai matukar wahala ya labai passport ba zai yiwu ba samun passport a gurin ka zai matukar wahala sosai musamman ma kai da ka taba yin zaman karkuku bai zama lallai a ce su yi maka ba yalla bai jami'in yin passport din ai abokin ka ne kana magana zai ma kai waye faɗa maka a eh, in dama mun sani ne kawai labai abin da kuke bukata babban abu ne gaskiya yanzu ku yi hakuri ina nufin babu hanyar da zai iya taimaka muku ku yi haƙuri to eh mun tafi kawai yalla bai tabbas kai yazo zo ne ma kuma da ya zo ya tambaye ni inda kake na faɗa mai kana bangkok sai dai ban sanar da shi a inda kake a can din ba na tabbata zai neme ka zai zo gurin ka wayannan bayanan na kama na jiya ne ko eh, a shigar da su to da wuri shikenan an shika ajiya wurin ka eh? barka da yalla bai wai kai ne me ka dawo yi kuma na samu passport din samun hannu za ka yi eh, passport kuma eh, sai zai ka samu passport da wuri haka to yin labai ya ga da kuɗi bayan siya ne kai eh, ba samun passport ne mai wahala ba sa hannun ka ci ina fatan za ka taimaka ka samun hannu yan labai shi kadai nake bukata domin shi kadai ne cika burina gaskiya wannan abu ya batukar bani mamaki sosai fa kullum da shi nake kwana a cikin raina na gode abin da kai ya matukar bani mamaki sosai iya wannan abin da kai da kuma jajircewa da ka nuna akan abin da kake so sai na ji wani ba cikin zuciya da ban taba jin irinsa ba tabbas kai mutum ne na kwarai duk abin da ya faru kanka na riga da na san ko menene faruwar faruwarsa kamar yadda na san ka tun kana da tarihi zuwa yanzu bai kamata ce na ki taimaka maka ba zan taimaka ma yayi eh, yalla bai ba surutu ya kamata ka tsaye ba sanu ya kamata ka mai Oh, tabbas sai dai abin da nake son faɗa maka bangkok da kake gani ba wai irin dabancin da ake a cikin ta ma ya ishe ka gari ne da aka ba da zama ba ka san da haka don haka kai shawara ba matsala yalla bai abin da ya kai ni shine kawai zan yi na dawo yalla bai na gode da shawararka tun da ka riga kawo fasfo ɗinka ba zan in sa maka hannu ba ina baka wannan shawara ne a matsayin da nake ɗaukaka na ɗana amma tun da ka riga ka faɗa haka na san babu abin da zai faru da kai yanzu ka shiga ciki akwai ruwa sai ka ɗauka ka sha ka jira ni in dawo ka ji yawa ina zuwa <laughs> ai na san dama zai sa mu je kawai ko A ba kada ka damu da wannan ka ji ai na riga na faɗa ma tun da farko dama shi ma ka manta ka tuna da abu ɗaya zan turo maka su sai an jima Uh, Raj. Na? Wannan fasfo ɗinka ne da kuma tikitinka. Daga nan sai Bangkok. Ka gane? Yawa. Na san za ka buƙaci wani abu a can ko? Ga wayan nan ka riƙe. Anshiman, ka ansa sani ce maka ka riƙe kaji. Ka manta da komai. Wannan aika ɗan ne kawai. Idan kana buƙatar wani abu, ka kira ni a waya kawai. Zan turo ma. Kaji? Yawa. Na gode sosai yalla bai. Kai, ka ne tabbatar da cewa nan ne gidan ko? Nan ne gidan su mana. Tare za mu shiga? Eh, inda ni ba. Sai dai na kama kama ya fadar da rubuta shekarun da kai a magargama. Kana ganin wannan makikin gidan kasan ba na higa bane, mu juya kawai. To me amfanin zuwan mu kenan? Gaskiya na faɗa, ita yin mai kuɗi ce sosai. Kafin mu samu dama an cewa sai an samu matsala. Kawai me yi tunani a kai. Kawai ina tunanin hanyar da ka san bada cikin gidan ne. ka gama du eh ina ne ɗakin ta eh ga wata saman da bakwai na tsayi ba ɗaki na farko ba na biyu na kusa da mai askacin nan ne a hankali za ka samu ka sabar da ciki ka gane ka shirya na farko ka tabbata ba gane ko kai waye ba dangin haka ta fara shi kenan mun kane cikin sauƙi za ka hanta sannan kuma ka fito mu je ka tabbata shin shi ne ɗakin nata kai dan laje ka kai ware man soyayya za ta jefa wani cikin hadari ya kwanta bai ci komai ba ya kwana da shan gari ba kai ne ba suna na sabi ka da zuwa an turo daga ofishin mu ne in dauke ka mun muje je ko okay barka da zuwa ofishin mu kai gani wannan shine raj oh shine bako oh, barka da zuwa raj wannan kuma sunan shi bitu hi how are you ah, lafiya lamai labai barka yin labai wannan kuma sunan zatuja ah, barka da zuwa labai barka dai wannan kuma ita ce salina barkanka da zuwa barkanka da zuwa Bangkok. In um, barka dai, amma iya labai ya aka yi kasan sunana. <laughs> Ka manta da wannan ɗaya daga cikin baiwa ta na, gane sunan duk wanda yake aiki a ƙarƙashi na ina fata ka fahimta. Ka fara yadda da wannan? Faɗa min sunana. Ah, ɗan uwa, ke in ka ce min. Um, ba kamar san sunan nawa ba. abu na farko ka baka fara ake karkashi na ya zama dole a ce ka san suna na kasan ko ni waye ka san na ka gane suna na bobi sunan wannan kamfani Indo Bangkok Traveling Agency ka san me babban aikin ka kuwa yawa da wanda ba san gari ba suka zo yawan shakatawa domin su ga gari su san abubuwan da ke cikinsa ina fata ka fahimci duk wani bayanin da na ma yawa ba na iya asarar kwastoma saboda ni asarar kwastoma wannan heke ma'aikaci na ka gane ko in wulla ka ta can wajen Ah, ya labai na sanar da shi duk wannan na tun kafin Na gode sosai. Kuma na san bayan wannan ka faɗa masa cewa ni ka tafarfalan hamago ne ko? Ko ya ma ce ya faɗa ma hakan to tabbas hakan nake akan kwastoma amma ina ma fatan nasara. Na gode. <laughs> ki tun da zumun na tufa min jirin ki wai me kika tsaye dan bani guda daya wow irin lemon da nake matuƙa so sosai ni ba za ku ce in dauka in sha ba ku ga wannan Gurin shakatawa ne na musamman a garin Bangkok. Mutane da yawa suna zuwa domin hutawa. Hai, barka. Barkan ki da zuwa. Me kuke tattaunawa ne? Bangkok za mu je. Bangkok? Me za ku yi a can? Ke, ko dai magana zuwa hutun nan? Eh mana ai lokacin ya kusa. Na gaba inda ya dace sai can. Gurin ya yi mutukar yi sosai, za mu yi yadda muke so. Ki ce dai guri ne na musamman na ɗaukar hoto. Hmm. Fatan mu dai kawu ya baki ki je. Ki san san da yake miki ba zai bari ki je banko ba, amma ban sani ba. Amma ko da a ce bai baki ba, ki manta kawai. <laughs> Madu, ki yi ƙoƙari ki gwada. Iya gwada kawai? Jule ma bani. Ni na san hanyoyin da zan biyo masa. nan to za mu taya ki da addu'a. Shikenan, na gode. kamar yadda ka sheƙe mahaifana ni ma haka zan sheƙe ka kamar yadda na faɗa maka ɗauka haka ne kawai ka gane wannan kofi ne na musamman na kama kofi ne wanda ba ka shan irin sa ba shine na zauna na hada maka kai na gani na musamman oh hmm, na gani baba dama na faɗa maka akwai wani waje da nake son zuwa very good da safe zan yi waya ka miki jirgi sai a kai ki a dawo da ke kin ji baba ni da kawai na fa za mu je ina bangkok <laughs> sai ka ce ba ki jin abin da na ce dan ka jirgi a kai ki a dawo da ki. baba uh, uh, uh, ke in dai ba za ki yadda kai a jirgi na ba mu za ko ba ki kwanta ba inda za ki je da na ce ma zan je waje sai ka ce ba za ni ba dole sai an kai ni inda ba za ka bar ni ba shikenan kawai ko ba ke ko tsaya ki fahimce ni ba wani abu da zan fahimta tunda da kai baka bari na an je waje ni kadai ba wani abu da zan fahimta kawai ka kyale ni ko yana zuwa inda yake so amma ban da ni wai ke baka saurara ta ne yanzu karfe na duba ki gani da Allah ki je ki kwanta da sama mai magana <laughs> wai wannan yarinyar wata eh ya ce ita eh shi kenan to sai ki je Na Kuma yanzu nan ki kwanta na ce, kada ki kuran. karrama su kun gane saboda su din na musamman ne ba irin wanda muka saba tarba bane duk wanda ya kuskure mai hirme bai fito da wuri ba har suka riga suka zo suka yi ta jiran mu ba mu je mu dauke su ba to za a samu matsala ba ba. halo ina jin ka halo na ce ina jin ka mana halo wai kai magana mana ba na ji wai na wanda zai dauke mu ba kawunki ne ya ce idan mun zo za su zo ba na kira shi amma bari an ƙara kira baba waɗanda ka turo har yanzu ba su zo sun ɗauke mu ba sun ba mu a tashar jirgi mun fi awa ɗaya a tsaye muna ta jiran su in ba su zo ba a turo mana wasu kawai baba wannan wani irin shashanci da ku ajiye min yata a filin jirgi maza in zaje da ta duk abin da ya faru ka dora shi akan nan labai na yi kuskure da rashin zuwa tarbar su amma na riga na tura wanda zai tarbe su ba sani ba ko ya je ko bai je bai labai minti da kawai nan da mutuna kaɗan za su iso filin makwancin su za su ba filin jirgin sama ina tabbata maka da kan ya labai ba sa matsala ba kai ya hakuri ya labai yanzu nan yanzu nan yawa kai wata kama ka je ba kaji kaji kaji wani sabon rainin hankali da za a yi mana ce zo an ajiye mu a gudun ba wanda zai zo ya dauke mana kaya kai ma biyo da kai mana baka da wani amfani ko wani irin hana kamfani ne wannan ku ce kuma dai matsala iri ɗaya muke fuskanta definitely problem barkan ku dai mhm. barkan ku da zuwa Bangkok ni ne wanda zai dauke ku ku yi hakuri na dan bata muku lokaci yanzu karfe nawa eh tun karfe nawa aka ce ka zo ko kuma dai sabon rainin hankali ne naka kamata yayi a ce ka riga mu zuwa ba mu riga ka zuwa ba ka gane kada ka ta sake faruwa kana irin da jiki ne wai haka ke yin aiki idan ba za ku iya ba waye ya ce ku ce dole sai kun yi da kuma na kunkunan mu rasa wa za a fara maka wai sai ni ni dai ban da makiya garin bangkok to waye wannan ye eh? tabbas ba na rasa makiyan nan ba an kira wani daga india cewa wani na tambaye ina kake biki yaya kowa ya kasance na nemo shi tun da ya kasance cewa ba indiya ne shan shi zan kawo maka washa nan ka kyale shi kawai so da ke daga iya gudun ruwansa na san dan wannan uban ne shi ka gane kai dai ka ci gaba da binciken shi da ka samu wani bayani ka sanar da ni barkan ku da zuwa madams wannan shi ne wurin da aka ce ma ku ku haɗa nan ku a nan ha he he abin da kuke bukata akwai kai gaskiya gurin nan zai ba da citta sosai babu wata damuwa ya labai gurin da ya haka ga yayi kawai dai suna da yan matsala ne amma na komai ya wuce yawa kai na dan rufa muku su. <laughs> na gode sosai oh, zaka iya tafiya na gode ya labai yawa ma an taya mu je ko <laughs> kai amma ba gaskiya kana da kirki wannan guri ne na musamman Yawa eh ga gani. Waya swimming pool wonderful gurin nan zai daɗi da alkafira mutum ya ɗalle ɗin da ma ciki. Eh kwarai ruwa ne irin na musamman din na mamba bari na ji sanyi sai sai maka hanci ciki gadi gaskiya dai kam guri ya gama haduwa ai ko saboda mutane irin ku na musamman yalla bai ai ya zama dole mu dinga yin wannan ai yalla bai haka ba garin nan da abin da kake nema zaka samu yalla bai yanzu da kake bukata ne amma dai ka san ai me zan bukata idan ka gama tun ya bar eh, wani ya zo nan ai ya zo eh, ne ya hole sharkale rayuwarsa saboda haka yanzu abin da zai ba kawai ka je ka samo min matasan yan shilan yan mata wannan haka yake wannan haka yake yalla bai na iya gurin na musamman ne wanda zai bada cutar kace fota ko an ta yaruwa kai bare gani zan fara ciro kana <laughs> ke abin ya bani cuta. Baba, gurin yayi za mu wuta sosai yadda ka san gidanmu amma ya yi kyau sosai abu ɗaya ne ya rage min anan rashin ganin ka ne kawai ya rage min amma kwana uku za mu yi mu da wannan san zan ci gaba da ganin ka shikenan kai dan dakata mm? Baba zan kira ka anjima ina jin ki madam mm, madam, na gode, ana biya na albashi. Aure nawa kai? Biran ƙarama. Dala dubu biyu ya fi albashin naka. Ba nawa ba ne madam, ka'ida ta ce a haka. Ina haƙuri da iya albashin da ake bani. Ki riƙe kuɗaɗenki, yi wani amfanin da su. Maza ka zo, wani ɗan aikin ya fara raina min hankali. Ina so a kira min shugaban nasu in haɗa musu kashedi. ko kuma in sa mahaifina ya dakatar da kamfanin aikin nasu gaba daya. No problem baby. Inda nake guri ne na musamman kin ji babu wata matsala da zaki samu. Kawai ki zo kin ji. ma sai na faɗa maka halin wancan. Ko me suke ɗauka kansu? Gaba ɗaya raina hankali ne. <laughs> Ka san rayuwa kowa da yanayin yadda yake ɗaukar tasa. Wani yana da fahimta wani bai da Wani yana da kirki wani bai da. sai haƙuri. Halo, ya kuke ne mutane? Kai ya riga da an ɗauke ka aiki na tsayin kwana goma. Kamar ya. Kamar ya kace ba aiki kake yi ba. madam ta ce tsayin kwana goma da za ta yi ba ta so kai ba kowa yake sai ita ko nawa kake so za a biya ka wace madam wace maka zo ta arama na inda yin canji ne matsala ka kada ka ji komai akwai kudade a kugunta masu nauyi shikenan na yadda eh. amma ba da sharadi daya ko nawa ta biya ka ce ka cire min salalata ba ma zo ka ji zan gaya maka dukan abubuwan da madam ta so da kuma kala abubuwan da bata so amma ka sani cewa 50-50 zami da abin da ta baka rabawa biyu za ka yi kaba rabi idan kuma ba ka yadda ba yanzu nan na je na nemo mata wani kaji ah. daga iya hazard wannan dakiki ne za ka mun ainihin takardun sai sa maka hannu ka gane yawa hello Baba, aiki kake ne? To ya ta kuwa cikin bizi nake, ai eh, zama dole daga waiki. Yawa za ku yi tafiya. Ya taya garin Bangkok. Baba, ai inda muke kwana yayi matuƙar yi. Idan da akwai wata matsalar. Ki ma zaki sanar da ni kawai. Kin ji? Baba, ai babu wata matsala kuma na san ba za a same ta ba. Na faɗa ma yayi. Da gaske? Eh to ki farin ciki amma ya ta kin sani ba na jin daɗi idan ba ki kusa da ni ko zan samu hutu a wurin aiki in tuwon maka kuɗin nan kawai. A ah, haba baba ya sa ka ce za ka samu hutu a wajen aikinka Ka zauna ka yi aikinka, nan da kwanaki kaɗan za mu dawo. Ba na so na ga ka bar aikinka. Yawa ku dan juya ko? Yawa in eh, haka yawa. Kai! Wato kuke yi wai da eh, shiga shiga ke ma. Wannan kuma fa. Wannan fa mai tsada ce madam. Na gode. Sai kai hakuri da abin da za a ma. Kamar na taɓa ganin ka ko? Wani kin taɓa gani na. a lokacin da na je gidanku ina neman babanku zai yi min fasfot. Oh, haka ne haka ne. ai bayan tafiya ka mahaifina ya bani labarin ka cewa kai din ɗalibinsa ne abin da yake ka anjima baba sai dai da na ganka a nan gurin ma na gane ka ina so mu zama abokai da ni da kai hello yawa ina ji hey you ni kake yi wa aiki a nan wajen kada na sake ganin ka tare da wata a tsayi kaji kai ba ka ba sai na sa an sallame ka yaisa kai baka ji me aka ce ma bane kada baka sake ka bata mata rai ba hai ka kai gaba ɗaya ba me ka tsaya kake yi me abin da take so shine wanda zaka idan kuma ba haka ba hamago kawai hamago ne ba dai kun yi shiru ne kwana biyu ko shagali babu ya kamata yau mu je mu dan sha shagali ko da dare ke mata idiot ke ki tsaya ki saurare ni kada ki tafi kin ji ki tsaya ki dakata ba ki ki dakata ki ce ki bade akan hanya zai kai waye kai nan dan sai kai sha sha sha ke dan ki daga nan da ce kai da Allah ita nake bukata da Allah matsaman ku taso mu wannan kurin. Thank you. ba zai fito ba da su wani shaƙe shi ringa yin da kasan a yi labai wannan mutumin da aka haɗa mu da yi na musamman ne babu abin da bai iya ba salo salo na taskala babu kalau da bai iya ba da ya zubar ba wani daga cikin sai da ya bada kasan gada na san da wannan magana daru na da kasance mai farin ciki shi yasa nake mai da kai kaina hamago wani lokacin saboda sa ya ta farin ciki ina sauraron ka ci gaba da ban labari tana ta ko <laughs> na sani kai ban taba ganin dariya ta irin wannan lokacin ba kai me kake cewa eh na ce ma tunda take a rayuwarta ni ban taba ganin tana raha. da bara irin wannan lokacin da ake ciki bayan zai labai musamman ma in ya kasance suna tare da yiwa na saurayin iya labai akwai alamun bayarin yana ta kware mai to ai shi kenan yanzu zan kira ta a waya kwarai ku kwarai ku eh, eh, eh. harkar neman abinci ai babin da mamiya iya ba madunga kira ne. haba kada ka da an baba babu wani abu da ya faru Baba, hoto muka ɗauka. Ai, ina matukar farin ciki sosai a nan. Ai, an faɗa mani. Kada ki mun ƙarya na san kina kewa kewata kamar da ni ma nake kewar ki ko ko ba haka ba. Na gode Raj da irin taimakon da ka yi wa ƙawata. Ba dan kai ba da tuni sun cutar da ita, amma ni ma idan wani abu ya same ni zaka kare ni ko? Kamar ya? Kai, kar ka ce min baka gane ko meye ba. Yadda muke abokai, bai kamata a ce ina faɗa maka abu kana kasa fahimta ta ba. Ni ma na san ba za ka bari wani abu ya same ni ba. Ina fata dai ka gane. Wato da kai da kuma ni a ɗaki na. Ah, na gode ba sai na je ba. da Allah, ya za ka ce min ba za ka je ba? Wai gudu na kake kome. Shikenan to, na san wata rana za ka zo ko? Yawwa, <laughs> na gode. Baba na faɗa maka ina son daɗi, amma ban da yanzu. wannan yarinya anya ba kwalba-kwalba ta je ta yi ba kuwa A'a, a'a ba na gode. ba ka tuwo no thanks kada ki damu shikenan je ki dan zo shikenan Na duba, wa mai faru ne ke koma can kika tsaya ke kadai? Allah wajen wani abu take ba. A'a ina nufin kidan ne bai mata ba. Kalli gaba ɗaya yanayin da za ga cikin ɓacin rai take da dukkan alamu dai. Wayo! Babu giya a nan gurin? Me kika ce? Oh, oh, na ce ba babu giya a nan gurin ne eh? Wannan kidan bai mun ba a samun abin da zan kwalbe. To giya dai mi ɗan yaji yaji nake so wacce za ta iya miƙa ni sama haka. Ka gani Um, um, ni din ne bana shan irin waɗannan abubuwa. Um, uh, um, saboda idan na sha na ɗan samun matsala ne eh, shi shi kenan dai. Ka ja mu gobe ya sha. To mu ba ta muka ka samu mana ba? Mu je ka je ka samu mana tunda kai baka sha. Yanzu muke bukatar na sha na ce maza. maza ka je ka kama ina nan ina jiran ka wai biya take so ya kawo mata shi kake nan gaban ken za ta ce <laughs> to amma ya kai shi yanzu ne na san tana ha shagali <laughs> kai wannan za ta bani dan wa kuma yana fa shagali suke kalle da suka bingire daya anan gurin bi anan ga Allah kalli wannan fa gani inda ka san wata gawa dauke su mai da su ciki kawai kada mu ba su kwana yawa kai ku da ta eh? ne kuke nufi za ku yi eh? ba dai kwayan su za ku yi kuje eh, ku yi musu abin da bai kamata ba wallahi ba zai yi ba dole ku kyale su nan gurin babu wanda ya isa ya fita da wata daga nan ga ba ba wanda kake zato bane ina ina ina ban yarda da ku ba kai duniya yanzu ta lalace babu gaskiya kai wayo ka ba ku sake ku fita da wata Idan kuka sake kuka ɗauki guda ɗaya a nan gurin sai na yi muku sambaɗe-baɗe. Wayo kai wayo kai suna ina ne wai ya na daina jin motsi ne wayo kai wayo. Kai! Eh? Kai! Gunnan abu da ka kawo? Mene ne kike yaka Ba ba da caji. Za ka gobe idan za ka kawo. Mado. Ka kawo min mai zafi-zafi. Idan ba haka ba kuma ka sani uh, hannu za ka kawo wannan karama? Zan iya saba ba na kore ka da kana ina ba ta ka gane. Ka gane. Shi kenan shi kenan. Ka gane na faɗa maka. Madu please. Ka shedi ne fa wannan na fata ka gane. Idan. Tush. Har bai ka zan yi idan har ba ita ka kawo mun ba. I will kill you. Okay. Shi kenan Madu shi kenan ba damuwa. kai wani kake mata ne uban wa ya ce ka rungume ta au a yi ma ba su bane sorry mai gida ba ka ga wacce nake gadi ba na duba ko ina a cikin jirgin na amma ban ganta ba ban sani ba ko ni ne kwame ta hmm. akwai wani saurayi da yake gadin ta da ga alamun kamar ta yake yi menene yasa kace ta yake yi ya gaya ma da bakinsa ne a'a to amma menene ne saka ce haka bai kamata ba ni ne saurayi a su ne munafikai munafikai da suka yi na da soyayya suke yi kuma dole yana gaya babanki gobe da sassafe. Oh, duk yarinya da ta zo banka to ya zama dole ne na latsa ta amma karo na farko kenan da wata yarinya ta taba latsa ni ya za mu ce mu dan mm? ke ki dakata ba ba zaki to <laughs> ke abin ya bada point yawa to wai da ina zaki ci kai me zaki firgita eh <laughs>